العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من النصف شبه قدس عمية رجب فوتين تاتي وان باين هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي ديري بصف قدس تي بصف قدس باتي 2010 يا شيخ هذا كاتب لي تاتي عقيدة السلف أصحاب الحديث شيخ الإسلام أبي عثمان بن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى شاف نيدنا ويشدني قال أبو عثمان والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه, ردوه أصلا ولم يقبلوه أو يسلموا للظاهر ثم تعولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال يدبون إيه الشيابون لكلايمنا حين حين عقولهم وآرائهم فيه ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله إذ هو كان أعرف بالرب جل وعلا من غيره ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قال الزهري قال الزهري إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنه على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم وروى, وروى يونس بن عبد الصمد بن ماقل عن أبيه أن الجعد بن درهم قدم على وهب بن, من... وهب... على وهب بن منبه منبه يسأله عن صفات الله تعالى فقال ويلك يا جاد بعض المسألة إني لأظنك من الهالكين يا جاد لو لم يخبرنا الله في لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا ذلك فاتق الله ثم لم يلبث جاد أن قتل وصلب وخطب خالد بن عبد الله القصري يوم الأضحى بالبصرة فقال في آخر خطبته انصرفوا إلى منازلكم وضحوا بارك الله لكم في ضحاياكم فإني مدحن اليوم بالجعد بن درهم فإنه يقول لم يتخذ الله إبراهيم قليلا ولم يكلم موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا ونزل, من ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه من قال kala abu usman abu usman ne ga abu usman na kalita shi nan amma ni ga ga sabuni wa ga rike la da lamari as-sabuni na kalita shi nan wai imamun hafizun muhaddisun shaqiyun usuliyun min a'immati ahli sunnati wal jamaa uji ali as-sabuni na ka futu tafasirina ali as-sabuni na ka futu tafasirina akidan ash'ariyanci akidan ash'araji na wani mutu gama la shek abdulaziz bin baz wanda bakar bin abdullahi abu zaidi wanda sashe mu hakki kuna mini yayi maya da sun da na shi zamanin nan a kali tashi dan gurwa shi zuma yasha na yawoni ne sa kali tashi ne ga sofoto a tafasir wani bi muktasarat na ja sabuni ji ya tafsirin nan sai ci jin ga wuyayi wa farqu bain ahli sunnati wa bain ahli bidai irkena da tsakanin ahlu sunna jiran da ahlu bidai shi nan annahum idza sami'u khabaran fi sifati rabbi radduhu aslan annahum kadi akika en bidiya shi idza sami'u khabaran aga wa hadisi fi sifati rabbi na jiga ga yace sifa yace ce wannan radduhu aslan elu reject ma'ana elu ya ga agwa wa lam yaqbaluhu amma yagwa shi up ne ya gani ga yadda wani waya bannan ko kashi ya ce ga manja hayyala hankulihim a jami'tu sila aw yusallimu li zahir ko kuma a taba tsago daga ya zahiru can sun mata awaluhu yan bidiyan shajuri tawili bi tawilin bi tawilina yafsiduna bihi raf al-khabar min aslihi faɗi fadiwina la hadisa mu daga ana wata sun bayyana wa ibtala amalan ya Ladu ba ne ga mafulin bi ga ne ki goya da abun na mawa sabta ji faruwa kiya la qulihim ebo ala ebo da bara li abu wa ara'ihim ga gani ra yayi fi yake la wuce sho wa ya'lamuna haqqan amma ke da gaskiye yakinan da yakini anna ma qalahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke yana na nabi sallallahu alaihi wa sallam gana fa ma kana go ya yake min ga yuna go ma na musulmi kin ne kin na sai la bituna a ga ina annabi sallallahu alaihi wasallam magana kin ne na da wannan yadda huwa kana rafu bi rabbi jalla wa ala min ghairihi da wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga gandoro walam yaqul fi illa haqqan wa sidqa annabi sallallahu alaihi wasallam ga gandoro ya ce ci ba sai gaskiya wale ba ga mamuni ko ba ba ba da قال الله عز وجل تيتنا وتنا غغا wa ma yantiqu anil hawa annabi sallallahu alaihi wasallam wa gagaya ya kiyar ba in huwa illa wahyun yuha wuce a sai zane ya ji wahayi nan qala zuhri al imam zuhri ga imam al mati ya tashi shiyo ya mawuci kwashi wa gairuhu min ulama al ummati to ga jin al imam zuhri amini ya dace mu ya mini mai musulmi jona radiyallahu anhu sai ji da al imam zuhri to ga ala al bayan sai tula bayani ji ta ji sai ta bayani ji wa ala rasulil bala tucima ulayuwu wa alaina taslim yina ma wuya yana na taki bane la kwasu ta rawa yunus ibn ibn maqil an أن أن الجعد بن درهم كده جعد بن درهم قدم على وهد بن منبه منبه قل له يسأله عن صفات الله تعالى جعد تجي بيتي صفات فقال وقال wai laka ya jihad aluba da jihad ko gajin halaka ne ba zan matsala yadda ka jiri na ji inni la azunnuka min alhaliki me ne ga na gajin alaka ya jihad laulan yukhbirna Allah fi kitabihi kaga sai ci yayi labari da littafi wa anna lahu yadan jawdi da gwaya wa aynan da ganin eyaya wa wajihan da fiskaya da makul na zalika ya ga hati ga fattaqillaha sun da yace ya wa jihad thumma lam yalbas jihad jihad ku ba an kutila wasu liba har da kaku na ga jihadu su a jihadu a cikin fasana wa khasaba khalid ibn abdullah al-qasri ya sune ga khalid ibn abdullah al-qasri na waje kutuba yawm al-adha fana fana ji ijiya al-adha nan bil basra ki ya basra faƙala yake gan fi akhir khutbatihi karshe kutubu ba gan in sarifu ila manazilikum ya sai je balo ya niye ji wadda ku barakallahu lakum fi dhahayakum ila ji layya sai ta albaraku da layyebo sai ni mudakhin al-yawm bi ja'd ibn dirham ya bana mi yatsuinan na ga na mi ga ji layya nan ga ja'd ibn dirham fa innahu yaqulu ya bana ja'd ya ga lan yattakhiz Allah Ibrahim khalila sai ta ya nabi Ibrahim ya mata wa lam yukallim Musa taklima kuma ga ga nabi Musa matukan ya ga subhanahu wa ta'ala sai ta ali ta sau malatu amma ya qulu ja'ad uluwan kabira ake gairi na ja'ad jirha mai ganin luba wanda a an mimbar Khalid ibn Abdullah al-Qaslima wafe cikin daga mimbar fa zabahu bi yadihi wafe su ja'ad gagar mai guyi wa amara bi salbihi wafe ji forgala a fusa a da karshen babin na jabu man ga rike tsakani ya lusun na jigan da alul bidai ya alul bidai ji an bidiya wa hadisin dondo ko a ci ayan dondo daga yace su fa ce ce ce wannan ewa eh, a mai ta amma juji ta wili ya ba alawan yaya amma ja da mutu hankali ya jigan galibi ra'aya shi amma a da sunna ji a ɗiwa bai gaskiya ke dai gane sai ci gane ne gane nabi sallallahu alaihi wasallam ga gane gaskiya yiwu ya bi na nabi sallallahu alaihi wasallam sun ba sai ci ga zandondo sai ci ma ga nabi ma ga sai gaskiya ya gane ma nabi ya gane wayi a cin gagu yo ya bi na sai ci latin na ga wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha ku shadidul quwa zumiratin fastawa daga babban na bayanin nan wale gan alusun na jiji alama shi alul bidai shi mani kiyo alama shi alama alusun na jilo kuma nini emilatu tsoye ci gangani da tuciwi emilatu tsoye ci gangani da tuciwi ebo na ce ci na latina gan wa mai yuti rasula da na gagi tutuci na a ta Allah wani tu ce ci ahlus sunna je gaga sai annabi ga gare su la da bayna yaday layi wa rasulihi ya ga shi ce ci gangani da tucuyin zoman min alama ya da sunnati wal jama'a jo a ta gwasu yana nabi sallallahu alaihi wasallam ga ladi yana ta bana nabi sallallahu alaihi wasallam ga taraktu fikum amrayni me ya guba lugwaye lan tadillu ya ji amma in ta tamassaktum bihi ma ya ga gwasu na kitabullahi wa sunnati ni ta ce ta ci gangani be sunna mi annabi sallallahu alaihi wasallam ga kullu ummati yadkhuluna janna ba ta lumami ya da janna illa man aba sai zana na bana qalu man ba ya rasulullah ga ya tuce ce ce zana bo qal annabi ga fahani afani dakhala janna da ga mutumina wa da janna wa man afani dan maga aljan bana faqad aba dan no da na bo ahlu sunnati zan doro ne ga gunga hadisi ya ni sa sallan bana ga cewa na zawo ci sabana annabi sa sallallahu alaihi wasallam yana da kuma take yana la riqatihi sai za a gashi wa wa bakkaci ta ce ga duba ya tihil amru min amri lam umurni ne annabi sa sallallahu alaihi wasallam sai ya kun mujabe ga bainana wa bainakum kitabullah fama wajadna fi min kitabin أهللناه كف وما وجدنا في, في كتاب حرام حرمناه ألا فإن مثل فإن ما حرم حرم حرم حرم رسول الله مثل ما حرم الله ta biyu da ba su lagwa buku ta ga dubon ga yana wajen tun da wani ga ko yana majan qur'ano an da alqur'ano ba ne ba wanda duniya na la yadda bidiyo yana ne diga ga na je ji bi yana alqur'ano ga ne je ji bi yana alqur'ano ga ne ina nabi ga alaji alaji na jeji be na wala alhaji alaji na ina nabi ga alaji haramu na jeji be na annabi sa sallam jeji ina nabi ga alaji haramu na jeji be na wala ji haramu na ko bana na je ga da yace ba waye cin ho in huwa illa wahyin yuha allama shadidu alquwa ahlu sunnati min alama abu eh, ya aya alqur'ani da sunna nabi sa sallam ne muhimmanci a ga hankali فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله أهل السنة مجلسات الله يجي الراسخون في العلم aya ka dabi a عليه ne zuwa sallama dabi a jago amela ba su tayu amela mutum ya fiye ma amela da waya kone jaga ajuta wuri zana ejin acan mini alamai a da sunna jo a da gagar annabi sallallahu alaihi wasallam sunnu ga ji fassara ya alqur'ano wa anzalna ilayka dhikra ya ga bafatin da ya wai ko litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim e ban wuji bayani ya ga an gijiye na a cikin bayanin mini alamai a da sunna jo ahlus sunnaji mini alama bu eh reject ya sunna ya nabi sallallahu alaihi wa sallama mini alama ya ahli sunna jo ya ahli sunna da yadda ci mun ga ahli sunna bana ya mada al-imam maliku ga na sunna rafu yurafuna bi shai illa sunna ahli sunna ya kiyaye da yadda ci mun ga ahli sunna ba mini alamai ahlu sunna jibudan zandoro gai na gai ya ji sai alaihi a alaihi bana ta ji bara a ji a shawon a ta ji a shawon gwaji misali ga nabalin nan zamani ya sai zamani zamani sahabe shi ka kuna ga ibn umar a cikin ma'abadin juhani mudakin ya basura ma'abadin majiyada da kadara ya so ci haraki ibn umar ga ga zara ra'aita ulaika wa da jama'u wuce fa akhbiruhum ya labari anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni ya gwani hawa biya ya gwa su ma hawa bi ni kin nan bara da dan bidiye da ga ma gwa gisa ni annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ga yace khawarij jongan da in adraktuhum ga da ku bi khawarij shi law qatilannakum qatla ad mi ya gwati agu adawa shi ne kila annabi shi ga cin sai babbara a jiya ni be zanaga kuma agu gaskiya ne kabu ibn maliki ka kuna lokun da nan wani ya nabi sa sallam ga sahabe ja laji jira ga laji bara a yana hatta babu na kai ga sahabe sai ga yana alfa shi ba daga zanu mini ba jadi sun shi kashi kin nan wale gan ne lawa wajin bara a gangani be dan bidiye ta ji abdullahi ibn umar ne ga bilal nan ibn umar ya ga ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga la tamnu ima allahi masajid allah yin zagi je so ce ga ka masallaci loma ku ga na hannan mu je mu je mu ga ibu ji ga kan ga wa haddi suka hana sallallahu alaihi wasallam ta kula na annan hunna ne ga ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga kan zagi loma masallaci loma ga ga kan mu ti juto ko kilo ti juto ko ta ga sunna ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wai ne ga sayyidina bakar nun gwa gwa alu riddati hina da shiga ya zakarin sai na umar ya ga sai na bakar ga zai guwa mu ebe na nabi sallallahu alaihi wasallam ga umirtu aw khatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu salat wa yutu zakat fa idha fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi wa hisabuhum ala allah sai na umar sai na baka shiga in ga zakana ga ya nan da miniya hakki ubo da ba wata fake jimi shi ne suna sai na baka rafe hu alulidati ga malam mutazila shi alubaya sashi a salafu ya ce gagan da ni wa hadisu ka kalima ni kawai yin wala ni su kalima ka ga sai kalima wawa to ba kibo bara a jikin gani bai dan bidiye wa ga ga jami'u bayani lilimi wa fadli ibn abdul bar wa alagan biya wata babu nan gan maza bai maliki a tato ko kuma ta halin lulubide yara mu a tato ya zucewo da ni littafin yan bidiya yi a haramu kai adda da tu babu na ga to ni littafin yan bidiya da ni ta littafin ilmul kalami ga ji halakai kwanza wani dole na wayan ba kana da ba kibo da ba bara a ji gangani da dan wace a ce ji kafa hujja ganga zamani a nabi sallallahu alaihi wasallam ne a nabi sallallahu alaihi wasallam ne a taure su wa sayyidina wani ta ce yahudi su wa sayyidina umaru a nabi ce ga ya umar musulunci ne mi da ga yana da ne boko tas ala nabi aji fushi nabi joto da nabi musa a nabi sai ga da rayo a na a nabi to ne ga da labi latuni kada a saita kun biha bai za a naƙiya lauka da musa hajjan ba wasu yawon lati bai da alif musa ga da rayo da wa alamitu wanda ke wa alamitu wanda jami'a da alamitu a cuta nan wani ya gaba da na wasu mayu alkur'anu na shi kenan a ima na aura ku yana alkur'anu na kira kaji biyu nan wadda na ko dar amin fitna amma ba ni ke da ajiyar na marajiye ko ajiye tun da cikin andalusu andalusu ali ibn yusuf karshe almost ya alkanu rayu da alhamis na gama ji mulki kufewa suna da kabo mafi na biya bu kakuna na iya wulu mu din ya limamu daga zalilu andalus na wa haka ki andalus bai nuka zando na da iya wulu mu din nulan kutu a cikin kuta a cikin kuci bai nu nusa nusa ya risha guja ta iya wulu mu din dinan bai yana ci jiunanin a gaza ya kutu da lalata ne fata ta fiye jibe littafi ya bidiya shi sufiyanu sauri ɗan sufiyanu gani a sai gugan a ga kiwa gan ya ce littafiyan alharisul muhasibibu a wanda su ɗan sufiyanu gani wani abu kiwa ga ya ce littafiyan sufiyan ke wata alharisul muhasibibu in ga su kutu bidai wadda ni shiga bidiyaji a ga littafiyan ni shiga ganin mbe littafiyan bidiyaji

aga ita itace fusu su kan ibnu arabiya nan ki a goto aga ali alfutuat makiya ibnu arabiya nan ki a goto aga ne qabilat lasrari jiye nan ba ta ki jin nan itace ali bidau da dalalatu shi wanda min ya alama ya alsunna lafiya da yanne min ya alama ya alsunna fahimta ne laji alqur'anu bi sunna ne wai fahimta ya dafu wa mai sha cikin rasula min ba ma ta bayyana lahul huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساعت مصيرا وما شاكي رسول زنا دا جين توتشنا من بعد ما تبين له الهدى بان بوات العيون نوله ما تولى إذا كان نجادا يكون غاتي تونكو ونسله جهنم ماذا نيجا جهنم وعلو وساعت مصيرا جنبي يسمع يدنا وعليك وعليك وعليك وعليك وعليك وعليك da ya koyi mumini ya koyi saji a nisa sallam yi wai fahina amanu da misli ma amantum bihi aga imani yi mai ne ji imani bai na fakali ta dawa da bawo lama na anabi sallallahu alaihi wasallam ga alaikum bi sunnati da ba su sunne ni wa sunnati al-khulafa ar-rashidin da sunna al-khulafa ar-rashidin da jal mahdi al-hadd alaiha bin nawajid wanda yana anabi sallallahu sallam wasallam ga khairun nas qarni zai da alkhairi ganan ga qarni yau jo sun qarni yau jo thumma alladhina yalunahum sun zai lagi to anan thumma alladhina yalunahum sannan zai lagi to anan وخير الامور الدين ما كان سنته ان جعل خير جميل دمر يا دي وغاي نغاي سنن وشر الامور المدسات البدايب ان ما دي شيء بين غاي ان جعل دت دي تشاد دين وانا يوم من يال البدايه ان لا تاك يكون فهمتنا انا اجي فهمت يعني القران مرايا أنا أجي فهمت يا أجي سأري بني رايا نجي فهمت أنا صادي على بيجي وين بيتاجني وين بيتاجني تاجني شجينا وقاعد جا قام لا يبقى قيم سوقا ga alilmu kala Allah wa kala rasuluhu kala sahabatu hum ulul irfani ilimi sai ci ga anabi ga sahabe ji maga da ne ji gai ne ji je ilimi nan al imam zabi maga al ilmu kala Allah wa kala rasuluhu kala sahabatu laysa bi tamwili bal ilmu nasbuka lil khilaf safahatin bayna qawli rasuluhu wa bayna ra'i faqih wuji ilimi sai ci ga anabi ga ko zan ga ga sahabe ji wuji confusion wala da مسلم نخرج عليه خلاف الصفاهة ودي إلمي ودي إلمي غير دو دو دو شيشي وسوق قطي عجي مجانون تبوا أبوبا بين قول الرسول بين رأي فقيه ولا ساتان يجي أنا يقول بيجي ما في تون بتشين إلمي إلمي كتجا أنا جيجا دخلت يا صاحبي ta bago mudamini alama ya alu suna eh, ne laji fahimta ya alkur'ani nan bai da laji fahimta ya suna ngai fahimta ya sahabi alibi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mudamini alama ya alu suna je wato da wayi ni ko ya le sau lazina ya lamuna wallazina la ya lamun in ba ji je ilimi na zai ji je ilimi na ga je ilimi ga malla ai mai suna ji bayanin kan kutubu a juwa ga da ayatu bi a tarihi ne ga ya salafu ji كل شر وصول اعتقاد اهل السنه كل اصناف يا خلاله كل الشريعه يا الاجريه كو fata da jiki jiwale an nige amma alama yadda ji jiyo in ga ga na wuri la ya wuce la je ilimi na wani ilhamu ko ko ra'ayi ko philosophy ko enna ko ga sheyi ko ga jenu na fata wuje ilimi ba na waje ilimi na ga ni ni ga halin na bana mu jahilci da mai halu sunna sai ta gaskiya halitta jami'ai da tosaya fasa bi matu marwa a jahilin ni jahilin da mai halu sunna a fete wa halu sunna ji alama da bidiya mu yaushuwa alama da bidiya mu yaushu na halu sunna ji mu alamatu halin bidai alwaƙi fi halin asar Alama da bidiya na rufu jikin eh kufu la kalu ya mai yasun ne ta baga wale ga ya shabu don guru alama yin bidiya ga sama da mamu farko alama yin don bidiya fu na hadisa nibisa a alaihi wasallam wadda su ya ba hadisi ya za a nibisa a alaihi wasallam kaza kaza kaza ce ha fati ya bizu shuguru haddasa na haddasa na haddasa na kwaniya a rubu don bidiya yin nan wato za wani laaya bai wa mai la'adi su gayu wace la'a ta rayu sa bai gayu wace ga hadiran na lugu wajen na ra'ayi biyan kaliwa wa to biyo ga dan bidiya da daga wajen yana ku wace da shishi wace lauza ga'a ya ga gane wai game da hannun ali sayyid na bakar gon ali sayyid na murgon ali sayyid na usman gon ali sayyid na ali gon ko an yi alima mahmud bin hanbali gan an yi maliku gan an yi sufiya da sauri gan an ko wata agan na ya yi wuti iyi na da yazo gaskiya wai da su bidiyo iya ka idan mini alama yadda iya ka idan mini alama yadda gulo fi dini ku tege biya ka tu da dini goma amma insha Allah ta'ala ka su zai gilu ya da jin bayaniyan alamar shirkan dondo mini shirakku na shi yin ta samu ne ba musulunci nan saboda doyi ne da daga ga wuya da suna mai waga siya ga ko goyi wuke da kowa yi yin wuke ko da sai wani yari tulu da wani tasadi na sabilul mujrimi sai go akwai krimina shi lulutu gama lawa ga da alfawai da ibn qayyim wa ga wa gazanu ci shibo a ɗe ko wangiyo ko ko a ce ɗe ko jejeye mufassalan gaza naji a jani gadi na zuku a ce lami tuwa ko wangi a ce na jes da kudi da kan wani wata zane ga isa da ta'awuli ya Allah wata wa ta'ala a ce dai gurupu ba shi dabo wuce ko an je mu fassala da bayani complete amma ya kwade da nuke na wuce cikin dunkule daga wajen na ko to zannan lokacin da ci wato ya bide nauyi to sai ya kwade da na yabo na wuce da yi wani yan mata safiri na kanda tuwani da ya gu wani da ya gu shi ya kwade da na safiri ya tashi go wi wuce kwade da ya bayani mufaffalan amma ya kowa an gina wuce na wuce cikin dunkule to safin na dai a ga isa koyi to kullu ne sashe mu takallimu da shi sai yirin na magaji to abul hasan al-ashari sai bane kana abul hasan al-ashari wuji tuba wuci shi koyi sunna nan no le ko sai eh, shi dabo fi sunna wuji jediu mufassala ya mun jejeje ne shi ji a dokule yana to sun masalin ci haji jiya haji lamarin nan amma to shi fadi ne bai ne sai fiye ni ci dabo wuce no sai a mutu ya. kula ya kala na manu ma don sai ci gwani ta imam zuri ala Allah bayan wa ala al balag wa alaina a taslim wata ja bayani jani ko tuci mayawu yi mai laka su yi ta yi go ko gama al imam shafi ga amantu billahi وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله نايما ما جيب سيتي بين دين غبا سيتي يتكلم لا سيتي بانو ناي ما جيب تشوي daga بين دين غبا سيتي سيتي ونكو يتكلم لا تشوما ويبانو تدبر كلام الله واعتمد واعتمد الخبر ودع أنك رايا لا يلائمه أثر ونهج الهدى فالزمه وابتدي بالأولى هم شهدوا التنزيل عملك تنجبر وكن موقنا أنا وكل مكلف أمرنا بقصف الحق والأخذ بالحذر جاب القاسم الزنجاني ويقول الرأي يبونغ تدبر كلام الله دا باي تي غيتو يتو واعتمد الخبر والله يوتي حديث ولا بوصو حديث لكابو غي عدو عليها بالنواجذ تدبر كلام الله واعتبر الخبر ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر رأي دور نقاد يوم ما جاء جيت نقاد تونا رأي وش ما لا يلا تواجد أنا قصة في سبيل الله أنا وش اللي وكن مكينا bidiyatini أنا كدي وكل مكلف بغندو mukallaf bi zando وميرنا أجي ba jinani الحق جاي لا ko rabi kafu al hajj ila لا ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا لم يتمسك بحبل الله وتبي الهدى ولا بليا لا لك تفله ودين بكتاب الله وسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح وعليكم لا تهدنا يندور لما قادي ودا أنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أذكى أنت رأي يندور لما قادي وما أدري قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وتشي رأي يبغى عندي وتشي suna wala wa sunan gai rayan tun gai ga nabi sallallahu alaihi wasallam bino ya bane ga nabi ji to rayo sai ga nabi wani ga mallai da bi ba imam wai giboni mi ga wai jiwa ni kimi ma ga gima mi tuwe ani ma maliku ki ga in jara jula jali min na tabiu ni da ti ma je o kike ma ni boga yi tu kashi sai bogo gande ni gwe ni da ji de ni da ji de ba wa de ga je ka so ti ni gwe chepoa amma to ti ga pa da alkhairi wa gaskiya yi waza in ga to to a ta jiya a ta da ko shelo wajen tun a da ta ni go agbeka ma zalla mun ba da huda kanu alai illa hutu jadan yadda ja ke bawo a daga gita ina tayin bu sai ki bi ne ko dai jihad ibn dirham ko shaki iblis masoyi shaitan babaci shaitan na yi zagiliyo ko mina nan na yi tishi yan masiba mini masiba yi jihad ibn dirham da jawo bunu safuwa ne dole mu yo ta ci zan dondo da ga ga wallahi mutum ya koyi sunan wafe wo na je su bidiya zan shi dole zama la alimamu alimamu ahmad ai da, ga alimamu awalin jiyo gaza ka zaza je jiyo mai yi zaje ko da wuce min sun su alimamu ahmad yayi za ka kata wata kato ana wa ga kusu mi ci susu fa mata ya rufe jahili kai mina sakin jahili ba wanda ne ne ya taula yawa wale ga wo won against the is very important a against bidiya is very important nga bala ali bi sallam ga addini nasiha addini nasihu yo kunna liman yiga ya ziyo qala yi lillahi ya to li rasuli bi tuci wali a'immatil muslimina wa amatin bi muslimu to general muslimin mini dalili ne lawo ga wawo na je su gidi a lokacin za to kutu buji ganin da to tawaifu na wa dane na wani ya gani ya abu sufiyan inda ba anabi an ga abu ga anabi inna ba sufiyan rajul shayi abu sufiyan ya bote ciwo la yukini min mali ma fi no baniya wani la ne yana kuni ganin da ya gimi jina anabi ya ku zini mali ma fi ko bani ni mini duki ba na ko ganin be ya giwa shi na ma bin maru ya adalci sai ga nan nan na ga ya da na je ba ne ji za ga yani wai ne gani da ina ce ba ne ga ya wata ce ce ki ina ina ba juhai wa muawiya khatabani abu juhaini ko fatima yi da mutum i think abu juhaini gangani da muawiya ga ga wawi jin wali a ga amma abu amma abu juhaini fa la mala la eh abu juhaini darabun limita na wanda kuma la da fa haya ti abu juhaini ya ina ki kashi umetti su da ya tsuwa amma muawiya fa sulu kullama la muawiya majewa fa'ankihi usama ga da wani bayan usama da wa usama wadata hadisin na ne wane ga zanajewa haibu rashi zanna wato mai wuni zagi jiman eh ka haibu ga ga musamman amma makana abin da sun yaji zai bi labarin luje ayin na tana alji ba tuwa ka ta yi na ba ina za ta yafe a nabi ci gaza bi sa'a kula shira za ta daga wale da na dangi daga wale da na awo ebo wo nimbo mun ja ta atla goni atwazu je na wa wajana ale da ga nun anta ya muwaz za ta tina wayo yawo muwazu na ga da aljibatu eh na ga da aljibatu ba wale ga nususu ba dan guru na ja al sunna ji aji ke wucin aji hujja ke lamarin na jona bani ngamala a gawaga wal kadu kulai sabi zai bace su fitace ko ya za a yi bu wuji zagaya da na gusa ko bai babu nan wal kadu kulai sabi zai bace su fitace ko a wa mu'allifin wa muhazzir ba na ga wani sabo wa zai ko ko wani zauke zaulu gwangan za ka sai ci na digi ba ko misali bani sai da dambu a zo ga al'arajin ba ne gungunan al'abuwal ko ko a ga alfawil ko a ga alkasir ko a lama ga na mai yanin kaga aga describe wa ma iya sai da yanne na ji ganewa zan da ce ta buwa lalle kaga wala to makawa biyanwa wai jiki a yin eh? a ji ganewa ta da wai gana abin na wajen jiji batuwa ko mu wa mai ce ga wai wani za ta lugwa ta lugwa sai na ji a zakazin zakaga jiwu ya jiwu na ji kiyaye na ji a ji bata wa mustafkin nan da ka zane ke wafata wane kun lo ba mun fata kun lo ba ka ne fatawa ne na un lo fatawa waji zakazan jini ya kaza ba ke mai ajiye kaza jinin na ji a ji bata ko wa mustamni kun khairan fi izalati munkari dan da ne ke ga ga ya ciwo ruwan da ya ci a ji kau da bala'i alai da ta aluwa bane kwale ne ba ta ke an ne ji alji to ga malaka wa ga da ya da salihin ba ji da ga ba ji an wa ba ji ba karshe wa ga wadan sai da zagaye ne shi goyi ne babu mayu babu min aljibaci ko tsuru da ta ala zakaro ko ba ga lokutu ya ajaru wata ajiji shi sai ce laga ne shi ko alai ga gogo awon ke ga da aluwa ba ai gube ne amma ce da kawai na je gurbin ga kago yana wa sai jiga son zuciya ta waye jiya waye jiya na je bai da jago gaskiya daura gaskiya siya nan mun ga yabon da zalu jiga da hu da zalu ci nan mun ku da jiga ana ah, kai ta waye ji shagon na ba ngai ni la azunnuka min al halikin ya wajadu me lega wannan gata da mi zai ji a na fa kaga sai ci yayi labari da litafi ba ga wani da goyen wani da yayi wani da fiska ya na ya na ya ga ta su ne sai kire na sai ci yayi bai ko kaidi ko ya goyen sai ta ce wabo sai ci maga tajribi a irin na da zan liman kana ko sai sai ci maga kullu man ala ya fa ne dole ta ce kin bana gazu wai buka wajen rabbi kazul jalali wal ikram kaga sai ci ga ganna ga ya nya ga ya ga ta sun mallan yalbisa jadu an kukila wa suriba jadu ya kukiya ba wani sai je na altuba na ga jadu a cikin fusa ai bane jadu ga sai ce gaga mun da annabi Musa amma da annabi Ibrahim alayhi salam sai amma ce ce ta sai ce goyi sa Khalid ibn Abdullah al-Qasli kun ji kutuba yawmul adha ya basra wace da karshe kutubu ba ga zando rushulu wudu jin albarka bayanin sai mala da amma ni so ya tuza ne mi gaji na yayin nan ga ja bulu jira mu da bulu ja bulu jira mu ga sai tili nabi ibrahim ya mata alhali ma sai wata kallan allah ibrahim khalila ja bulu jira mu ga sai nabi annabi musa ya alhali ma sai wata kallan allah musa taklima ce ta ala take na ja ga na luba ba ne ga ka ya musulunci ya dambo annabi ga sha jiyan gani da sai bibiya na shi bibiya ga gida wuri ta kadiya na sha yanzu na ka kaje bala'i wannan ga ne musulmi jinala ce mutici mutu zungo mutici koron alawa fusa a mace yari na gangani da ja muhunu safuwa ne ko a mace je yari na gangani da abu mansur alhallaj mai sufi ne a mace eh, albusiri na ka tafi juga na ka buru dana fuka wai maliki a yafata waya ga wajiri da alawa zuwa ta biki fada ni ta sami sha su biyu da kutubu ya tari jiwa daga ne wani ne nono ko an ga mai maliki a ce a mai maliki a gaya fatawa manja za mu ne alibin yusuf ga ala ga ala ya wuli mu gina tana a can ga sai jiya ya fi kawai yusu magoya mai musafai maliki ya dai kan eh tolerate da bidiyani sam ko dai yi amma a kida a shara ibi a gashi ba ne yake zuma ba zuma wuri a shala maliki amma insha Allah to kuma a kida a shara ibi ga maliki a shi sai mina zaini da na kilo bagdad wuci da kuwa kida a shara shi musulunci ki yamma grip wuci da cin ka to an ji insha Allah ta'ala ya goro bayani wa ibi ka to kan gane masala goro ga masala su nuzulillahi ta'ala wa maji wai kiyani masala ne daga yake ce ce sama ya jo ce ma bi قال المؤلف رحمه الله ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه وينتهون فيه إليه ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره ويكلون علمه إلى الله وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المدين والإتيان المذكورين في قوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ذلل من الغمام والملائكة وقوله عز اسمه وجاء ربك والملك صفا صفا قرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى آل جيلان إن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قال الله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقال وجاء ربك والملك صفا صفا ونؤمن بذلك كله على ما جاء به على ما جاء بلا كيف فلو شاء سبحانه أن يبين أن يبين لنا كيفية ذلك قال فانتهينا إلى ما, إلى ما أحكمه وكفف وكف وكففنا عن الذي يتشابه إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب أخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيباني سمعت أبا عامر بن شرقي يقول سمعت حمدان السلمي وأبا داود الخفاف يقولان سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول قال للأمير عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب هذا الحديث هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف ينزل قلت أعاد الله الأمير لا يقال لا يقال لأمر الرجل كيف إنما ينزل بلا كيف حدثنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم العدل حدثنا محبوب بن عبد الرحمن القاضي بن عبد الرحمن القاضي حدثني جدي أبو بكر بن محمد بن أحمد بن محبوب حدثنا حدثنا أحمد بن حموي حدثنا أبو حدثنا أبو عبد الرحمن الأكشي حدثنا محمد بن سلال قال سألت عبد الله بن مبارك عن نزوله ليلة, ليلة نصف من شعبان فقال, عبد فقال عبد الله يا ضعيف في كل ليلة ينزل فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل أليس يخلو ذلك المكان منه فقال عبد الله ينزل كيف يشاء وفي رواية أخرى لهذه الحكاية أن عبد الله بن مبارك قال للرجل إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له سميت الحاكم ابن صاحب سميت الحاكم ابا عبد الله الحافظ يقول سميت ابا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول سميت ابراهيم بن ابي طالب يقول سميت احمد بن سعيد بن ابراهيم ابا عبد الله الرباطي يقول حضرت مجلس الامير عبد الله بن طاهر ذات يوم وحضر وحضر اسحاق بن ابراهيم يعني ابن رهوي فصيل عن حديث النزول فصحيح هو فقال نعم فقال له بعض قواد عبد الله يا أبا يعقوب أتزعم, أتزعم, أن أتزعم أن الله ينزل كل ليلة قال نعم قال كيف ينزل قال فقال له إسحاق أصبته فوق حتى أصف لك النزول فقال رجل أصبت فوق فقال إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا فقال الأمير عبد الله يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة فقال إسحاق أعظ الله الأمير ومن يجيء يوم القيامة من ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم وخبر نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على صحته مخرج في الصحيحين من طريق مالك بن انس عن الزهري عن الأغر عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة يجيب يذكر ويثبت أصحاب الحديث أصحاب الحديث يجي تبتر ونزول الرب سبحانه وتعالى يجي تبتر ويجي تجي يسد يسد يسد يسد كل ليلة إلى السماء الدنيا يا شيخ وين دور يجي سما يجي من غير تشبيه أما لا تيجي يترس نبي علي تندور من هو له بنزول المخلوقين إيه له بندور من تيجي أصحاب الحديث إلى تبتر واجي na nuzulan rabbi subhanahu wa ta'ala kici ya ce ci sama yaje kulla lailatin ila sama'i dunya ya shefu yin doro shi sama yaje min gari tashbihin elu eh, be yin doro min ya ni tauji ba binu lahu binu zulil makhluqina elu eh, be yin doro min ya kici ya halitta wuce ba wala tamsilin a maiju tamsilwa wala takiyisin a maiju takifa ya lube yin doro a mai ga kyamna cikin wai dana bari ya fito na ma'a tabbata wurin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila tabbatarwa ne yana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatarwa nan wayan ta'una fihi ilayhi a mai da ya zuba da ke gana annabi sallallahu alaihi wasallam gana wayin nurun al-khabar sahih al-warid bi dhikrihi ala zahirihi ya gana maga ta su kyamna annabi sallallahu alaihi wasallam gana ya lu ya ta ce zahiri bo wa nuna ilmahu ila allah a mai la ilmi da ba ta ji ta ji da ilmi ba wa kadalika يثبتون ما أنزله الله azza ismu fi kitabi min zikril maji amma ina tabbatarwa ji yana so ne wacin ji azza kenan mun ga da tabbatarwa da litafi ba ga waye biyana Wacce church isbat al maji ga dauna wal ityanu da bide al mazkurain fi qawli azza wa jal na ace da ban sai Allah ga hal yanzuruna illa an yatihum Allah fi zulalin min al ghamami wal malaika E, kaka har da ka kula sai ta dade da jirgi jogarin da mala'ika yana wa fi azza suhu da ga na church na wace ne ga wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa shin ai eh, ka kalbi ka kula church wa ya be da mala'ika ji shiga ali safu zafuna karatu fi risalati shaykh abubakar al-ismaili mun bali ta tina a shaykh abubakar al-ismaili kana إلى آل جيلان نوكايا ذاك يجيلان جنا إن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا أتيك فيتنا وتشو جاب جنا mali ta kana wacin sama yaje alama sa bil khabar an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace yake min hadisa ta zu daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wa qad qala Allah azza wa jalla a cikin sayyidina lakin ga hal yanzuruna in ba ya kaka illa an ya ce hum Allah fi zulali min al-ghamami ga sai tuduya da niya girgije wal malaika ganin da malaika ce wa qala sai ce maga waja rabbuka wal malaku saffan saffa sai ce wa ya da yan malaika ja magadi safu wa nu'minu bi zalika ji tabbatar yaji imani gangan ya ci hage kulli hi bayno ala ma jaha ta tanke mina undena bila kaifin ji iya ga kake mina wati ji na dana falau sha subhanahu in ba sai kina lita tana ayi bayyana lana kaifiyata zalika na waje bayani yake mina wati ji na fa ala da ta ci ga ci fanta haina ila ma kamahu yace bada ya zaba yace ganna sai ci gana wa kafafna alil ladhi yatashaba yiki ma wa yace ne ga alashi ba da wuta yi mutashabi atuna iz kunna kad umilna bi fi qawli ibna ji furu ba sai da latuna ga azza wa jal huwa alladhi anzala alayka alkitaba min wa ayatun muhkamatu ce shiga suna Cini ta fi biya wai na ayi jitici muhkamatu na humul kitab la ilaha illa ta na fatiha ko a mutashabiatu amma da tashi da bane ji mutashabiatu nan fa amma na fi qulubihim zaygun amma zai ji fi fa ya da ma bunan fa tabi'una ma tashabaha minhu ada da mi to daga Allah ada ya mutum ta sha da ya fi yake ga alfitna da ba waya fitina ko ki ga tawili da ba waya alawa fa alawa li tawili wa ma ya lamu tawila wa illa sando make da tawili make make tawili wa sai soci warras ya kula fil ilmi da shi ma'aji na daili ne wani ya kolo na aman na biyi a jagai ya yi ma da jigoyi kullum min in ji rabbina ba sau daga ba sai shi ibu fage wa ma ya zakaru illa ulul albab sai da shi ma kashi ya ganna sai da ya ce gala hankali a nan aya mai ga wasu sarauni da ta jefa ne insha Allah ka zai dai bayani jinan وأخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيباني سميت أبا حامد, حامد بن شرق يقول سميت حمدان سلم السلمي وأبا داود القفاف يقولان سمينا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول قال لي الأمير عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب يا وأبو يعقوب هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث نوي النبي صلى الله عليه وسلم وتقول وأبدا أنا ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا لقد أتي إيه يتشين إيه سمي جنا كيف ينزل كيف تجينا قال وقلت وقام أعاذ الله الأميرة تيتش ويد الشيشي لا يقال لأمر الرب كيف إيه قال لما ينتج يتك إنما ينزل بلا كيف تيتش تيجا ما يغيك وتيتش نويا يجي إيه قاعد أبا لك يلنا تا حدثنا أبو يعقوب إسحاق إسحاق بن إبراهيم العدل حدثنا محبوب بن عبد الرحمن القاضي حدثني جدي أبو بكر بن محمد بن أحمد بن محبوبي حدثنا أحمد حدثنا أحمد بن حمويه حدثنا أبو عبد الرحمن العتكي حدثنا محمد بن سلام قال سألت عبد الله بن مبارك عن نزول عن نزول ليلة نصف شعبان وجاء عبد الله بن مبارك يتيك من تيتشي يشي يتيش يتيش عباني فقال عبد الله عبد الله قال عبد الله بن مبارك قال يا ضعيف يا زبون يا وزبون يا وزا مغوتشنا في كل ليلة ينزل يشيخ دند تيتشي سميجي فقال له رجل زباجينة تيغا يا أبا عبد الرحمن يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل كيف تيتشينا أليس يخلو ذلك المكان منه قد نوانش نغاتش بمعنى نوانش تيتشي هذا بمعنى هذا تيتشي سميجي بمعنى نغوانا تعالى على شو فقال عبد الله عبد الله يقول ينزل كيف يشاء تشيك من أبونا تلك من أسلف جيجي هو لا مليان يا وفي رواية أخرى لهذه الحكاية رواية أنه يكتصى أنه مقام أن عبد الله بن مبارك كده عبد الله بن مبارك قال للرجل من زباجوج قال إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ عنه حديث قد يا وذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كتقطع ولا قطع ولا وذاك سميت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سميت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول سميت إبراهيم بن أبي طالب يقول سميت أحمد بن سعيد ابن إبراهيم أبا عبد الله الرباطي يقول حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم قول مجلس الأمير عبد الله بن طاهر فندقي وهذا إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوي إسحاق بن راهوي مدي fasila al-hadith an-nuzul ati bi sa ga ta hadith ya daga cece cin sama'i ya nan huwa ga hadisin na tazo kala na'am ga hadisin na tazo fa kala lahu ba'd quwadi abdullah sashi ya zai yi dogari shi wani bai dan da wani bai tsawon to fadawa ya tsina sai goga ya aba yaqub ya wa abu yaqub ya ya wa fa atazamu anna atazamu anna allah a ta zama mu an Allah ya yanzu kulla laila ma wai daga ga sai ce cin sama je ki fondon ne kala na'am ga eh fa yanzu kala fa yanzu to wace ci jinan fa kala law ishaq ishaq ibn rawai ga asbitu asibitu so ka hata hatu filakan nuzul a tabbatar wa jiya sai da sama da zamci ji bayani a kin da ciki ne fa qala rajul fa ba yuci ga asibitu fawqa na tabbatar wa jiya sai da sama fa qala yaqaku yaqaku ga qala Allahu azza wa jalla sai ga waja rabbuka wal malaku saffan saffa sai ciwe wa bi ko زند ملائكه جاء قال فقال الامير عبد الله اذا شاء الامير عبد الله يقول لي قال لا نجا يا ابا يعقوب يا ابو يعقوب ما انا فاكو جنك ابن راوي هذا يوم القيامه اللي يفعل يا ابن راوي جاء ربك هل ملك صفا صفا فقال اسحاق اسحاق قال اعظ الله الامير شوف وين شكي ومن يجي يوم القيامه من يملوى اليوم فانا قال لفالك يا ابن ذاك وين النص وخبر نزول الرب كل ليله الى السماء الدنيا حديث ما يجي قصص يتين سما يجي يتين فندم دينا خبر متفق على صحته حديث ليونا أي كفا قد روات أدونا مخرج في الصيحين أقول لك يا دا صيانة البخاري والمسلم من طريق مالك ابن عنس عن الزهري عن الأغربي وعبي صلمة عن أبي هريرة مسألة نزول الرب قال بي عن المجيء وقال بي عن الكياني halin hadisi yana tabbatarwa da sai ce cin sabai ya shi fenin dore amma elu da cikin ya zai ya yana dore mini ya halitta wuce ba amma la hadisi na ji yanke minu dai yuna ibn sai shiga da alqur'ano ga hal yanzuru na illa an yati hum Allah fi zulalin min al-ghamami wal malaika sai ci magaga waja rabbuka wal malaku saffan saffa Abu Al-Hafiz Abu Bakr Al-Ismaili litafin kallo ba zaki yaji lani ne ki litafin so ko ta tafi eh itiqadu ayi matal hadisi ko ya da ismaili ga da baka sai ce ci zama yake ke min annabi sallallahu alaihi wasallam gana ibn eh sai salatu ga har yanzu ne illa ya ce hum Allah fi dhulali min al-ghamami wal malaika sai ce maga waja rabbuka wal malaku saffan saffa wa alayka bata bata da su naji elu eh, ya yake min zai yuna amril ahadith sifati kama atat min gari shikenan waye ga wani dan mutawil ne ibn kudama al-maqdisi wa ku ga jiya wa dan guru ta ce ne ga ga amruwa kama amruwa ma ja tu ya yake bin bin kuma ci ga kira ta sura ta sura kira ta kira ga tafsir tafsir ga kira ko ba ta ne ji ai ma ni jiduri ke na mutu ce ci ji zama yake ne ikiya ke mina alibi sa a ga na maga ji da da yau shaje huwa zai anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatu adi aya ji tubo naji muhkamatu na amma aya ji tubo naji mutashabihatu na amma mutashabihatu wa gula daji bada su muhkamatu muhkamatu shi wuye gani ke tiga yadullahi fawqa aydihim to gwa ta ce ya gwabo ke tiga waje a rabbuka wal malaku saffan saffa ke ta be koyan alkiyami malaika ji magaji safu malaika malaika gaji safu ko sai ki ga kullu man alaiha yanzu yandoro na ta ce kin bulun gaso wai baka rabbi ka zul jalal wal ikram ji ake fiska ce ki sai ki ga lahum ma e e na fiha gimi ejimi aljanna jana bana aje waladaina mazid amma aje bibe daga ya ce to ga ya ne so ciyo kalla innahum an rabbihim yawma idhin lama gimi e ne ji a ne so ta ga ya kala da takani gangani da ce ci ya can a ci ga wani yau mai shafa an saki kawai da wani yadda sujud mai lusus ne biyan ne ɓata ne inda lusus ko yadda fatu muta sha biya to da muka matu muka matu ni muta sha biya to ji muta sha biya to zai shiga lusus ya fatu, muta sha biya tunan a gaya muta kallimu na yau laji ganewa ɗan wani muka ma kawai ga wasu lagin muhimmata sha biya to muka matu ita wani wuyan nga mai kiyo ai ma da jaminu dai wuna amma kai fiyu cuyi no yi kiyawa ma wuce tu minal ilimi illa kalila ba shi kenan ba waga da alhamawiya ya bi taimiya ko muktasaru sawaya ya bi qayyim a jin bayani ya ganin sun su ya kufa su da mini mutashabihatu ba wato wacce ga tawilu ma alamu tawilu illa Allah ba mu ci ajan da ba so ne je ba Allah a ji a ji tawilu ko amma tawilu jun ce to tawilu tawili da mana wuce kuta tawilu la tafsiri la ji gane ba tawili la kiyo tafsiri hadha tawilu ru'yaya nayi tawili ne ne mana ne fassara yin enani gama lawa ga da tafsir ibn jariri wa ga al qawl fi ta'wil qawli ta'ala ko ne ga ne ga ga ta'wil yan ba na sai latin ga mana tafsiriyan kaza e ba ci ta'wil la ma yaqulu ilayhi fil haqiqa ne ga ga ga da zai bayan hakika wannan ayo ganewa tawili me ke la tahrif alai gafin daga kibo eh? daga ya bayanu yi wuna sai da ya bi lafi ka yi ga kudu lafi ka kudu da ci sai da yasu mastawa da lafi rahman ga yi tawa yi taula sai da waje a rabbuka wal malaku soffan soffa ga waje a amuru rabbika annabi sa sallam ne yanzu rabbuna ila samai dunya mai yanzu yanzu malaikatu rabbina malaika yace ce cije eh malaika ga ga ce sun mai malaika ga ce magaga mai duni fa ka ji lawo za ba ni addu'a min gwa addu'a za wa da ni mi lai yawo za wa gafara min ji gafara malaika ga je yi ko ne wa ga yin nan ما كان لبشر أن يؤتيه الله الحكم والكتاب والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي ولكن كونوا رباني بما كنتم تعلمون من من الكتاب بما كنتم تدرسون ولا يأمر ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر حتى منا alam malaika ga ganne bane malaikai malaikai ne sai ce ba la ya sunan la ma marun wa yafaluna ma yumarun a ne su da afasar ruza ya jojo wala ma fale ga halu sunna ji eh da giya ka tu da nusus sunna ji ba da ya yake min wa bina in ba ya da qur'ani ne fasara ne hmm hade ka ta hade to ko eh, yake dole ya sai mai ta ji yi shi ne magana sami ta babu da eh ya ji ga wuce ga ndoro a tiya ba ba su ga assignment labe na ta ta ci ga iya assignment ko ke ga gushin a dawo ya rige tsakaniyar wanda karkashiyar manzila a sidiko madakala sidikin makaraja sidikin makama sidikin da ke makama sidikin ta sha Allah a shi ba ta Isaakin Ibrahim Alhamdulillah wuce ba lamir abdullahi ko ibn tahir ya wa abu yaqub hadith na je je ga yanzu rabbuna kula lailatin ila samai duniya nan in ba ce ce titi no de mutum ga ce ranke da ya waye su eh ga lamarin ta ce kaifa amma sai ci ga waye tiji amma kin nawa tiji ne iya an ga wala takhaf ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana hanu mas'ula yana waje limani ga da ga kwa zuwa da da tuba mu sai da ga Abdullahi ibn Mubarak ga na sai ce ciji ya shiya tatace ya sai shabani Abdullahi ibn Mubarak ga ya waza buhutocin nan ya shi fondoro ce ce cijo ibn ali za a sanar yanzu da rabbuna ila sama'i dunya fi sulisu lafiri min ko ke fa wa ko wa wa sai ta son bai jaga shi garbi buta ya karshe na ga za a ba ni yami yawo za a ba fara da ni in ji gafara ni ma wakilo ni ma bayan da ni nan ya amma a shayara shi a goji sai ke cishin mala'ika yace ke cishin ba na mutum ce yawa jiya rabuka wani malaku saffan saffanin a ga wani sai ke abiya biya a daga yi tafiya abin nan a to magana ga bai ci ta can kashi hada dalili ya sile ni daga zanen sai ciwa wai ya kula shari ya ce ya amurhu ko wai ya ibu wasu lahi bilitiyani wa yakun la shariyu a shayara shiga ya ci amuru a ga umurni sai shiga a biyu wa ibu wasu wasallahi bilitiyani a shayara shi shiga ai bo yo na ga sai ta biyu nan ka ga nago ne yake ka kana ibnu ba daga sai ce ci ya shefu elin dore za mu shiga i kyan wai ci jina waga a gunga ci jinga ba wa bita lara shobiya abdullahi mubarak gawace ke min abu nan daga laza daga zani wale ga ni baya ga ba sai ci ga ci san mai shi wace jin ga lara shi ka wace jin ga lara shi kai kaza kaza na ta'ammuti kif hasu wa kafa alqawm ba na sahabe ga da gina giba ga fa innahum an ilmin ala ilmin waqafu wa bi basal nafiz kafu sahabe ba na da gina ga ilimi wodoji lóòlóòjì ọgá adájí wọn ni riwayen da ce kayan irin nan gaba lalu ba da kuma da zabajo ci gan a dai su gada biya daga ba ni bisa sun haka su tawo birke mina a sai ga sabin da ci gan a na bisa sun lamura alhaya wa minan iman ko zai da mini ya imanin ba wani shiga eh ni ta ta yi kimajo mai ta ta yi kaza kaza idan aji sun da gogan ya zaga ido zuye wani kiyo wani je ta ce wani je wani wani kaza kaza ga wa haddi suka hana su lasa sallan mai yawan labari ya ga ni mai yami labari ya taka dawo shi haka taka dawo wa ba daci wani ke mai zashe wa hadisa sa ni sa sallan cina majalisa alamir abdullahi ibn tahir wa fulbaci isa ibn ibrahim isa ibn rahawai ko kun wani bebe a kuma ne zaki da kuma ji sai ta yaso nan ga bu jikin ta dugo sai ta yi lan hadisin nuzul a ce bi sa ka ga yace hadisin nuzul wanda hadisin na ta du ga na ta du sashen da ga yawa baya ko to da ga ga ta ce ci sama ya shi fandan da wae laka ce wace ciki nan ku sa a tabbatar ba ga coci da sama ga don ciki bayani ya ce ce ce ciki nan laka na tabbatar ba ga coci da sama ku sa ku ce ngoto ngoto ji gawo jara bu kan malaku safan safa su ga yawa abu ku ne fali kiyami ku sa ku ga cocin wani su ci ba na ga ga fali kiyami ne za ka yi nan nan kun ga ga wa ga fali kiyami wa jara bu kan malaku safan safa mu ci ga Alim bisa a sallar magan ci san bai je ya shefu ya rindo ya kila wace ga annabi da gocha gwanna yau sahabi da shi biya yi shi ji bayani a yi gani a nabi jin alula an ni wai ji sallah an ni wai fi azunyo an ni wai wazaka an ni wai jin ajo an ni wai gbeji a rafabo an ni wai ba alukurano an ni wai jin azkaro an ni wai ji yawo nan an ni wai ji sallah an ni wai ji ba da nake nan sahabi na ji bayani ga na ji a yi bata ya kyalle ji gonan sahabi wuce ke gwa hadisi biya yi gan mumini jale to ce ko alkiyami a cike gayi ga ce ta ne da kin alhala sho a cike gayi ga ce ti da fiske umai da gwe umma bi fa alkiyami umai gaga umai le baye umai wo amma sai fa ne jibeno be ga ni dole mini ya ni to jigwa ne saka misli shay'un wa huwa samiu al-basir su ta lugu ya ji kan hadith na jibe ce to ce cin sama jona a yake fa ku jigan wata su mada al-bukhari gani muslimi eh bo na hadis ne ta su ga jinu ga hadis ne ga yi mutafa kwale al-bukhari muslimi ne na wuce ganji su su sai na sai na al-imam al-bukhari ga je shirabi bayin zalla wuce ganji su sai na al-imam muslim nga ji firadu bai nan zuma wuce kan ki suku sai daga da Allah shartu shaykhai dan daga daga sharatin al-bukhari bin ne be muslimi na zuma wuce kan ki suku sannan daga ya ce sharatin al-bukhari kawai nan sannan daga ki suku daga ya Allah shartu muslim kawai nan sannan daga ki suku maka Allah shartu gari ma Allah ji ganewa to daidai kayo wa ga hadisi na naje na naje anan sai sharatin gutun ga hadisi ina ya tabbatarwa a waluha a sahihu wa matasal isnaduhu wa lam yashizu ayyu an yarwi abdul dabit na mislihi mutamaddu fi dabtihi wa naklihi na ji bayani baitu ba nan shuruti ya hadisi na ta zo ki sahihi ne ne gucin ni etuwera ne o fari ti sa senate isnadu lagulu ku go shunga tano ba ti zugu wa di shaza ko umma da illa kidin ba na jagu da na aiki adili kidin eh ayi wade dabutu tamamu dabuti ko fi dabuti wannan kilin gado na ne wale ga yake sa da sanadi wani ba ki zuzu eh wa ji sha zauna da illa kidin ruwa tuji a yi adini tido a da tamamu dabuti tido an wani to tunda wani kina za shi bambanci a jisu zai gani ba hasa yin hasanin da yi ne ga wani ba ni na gayi sayi yi na wanda mu dabuti ko na magayi hasanin da yi na wale kiyo hafifu dabuti ni hadisi na jigayi hasanin da gairi hasanun da gairi hasanin da gairi hasanun da gairi ko ko hasan hasan hasan hasan abu ku da waje la ya ke la ya sahihun da gairi to hadisi ne ba ni kaida ne ga hadisi da yi fuji in ga ce ko kama abu ku da waje kullu hasanun da gairi wannan in ga general ya kace wanda kaida ne go fahimta eh inda kaida ne gobe yuna wayin kazaru kashi wadawu fata da ne ya kibwa lo da shuru sai yi mutabara ne to kaida ne ke daga ga hadisi na gayu da yifu na ya lutu bi fadali al-amali wani mai ganna haka ne kawai eh to tsara gani a ga wa ga tsanani ne bai za ku ba ko ba ce su eh of course ah, ah ngan ne wannan wa ki bata ku ya gani ne eh, ba ce su hadisin na ji asali eh, eh, misali wuce ji asali daga hadisin da sinaje nan ko da wuce da guba ya ta ci su mutum na ke ji a kira ga wuce a nadi gagan na eh ba ga ji ganewa haku shuruti ma ba ke gunina ko mutu amma shuruti ne ka take ya yari yes ko ga ka wali tadi sai jamalu din al-qasimi ko mu ma ya sai jami'u a sajir ko kumul amal bil hadisu bai ko ko kutu ne ci aji bayani yawi sai dai at the end yi fiye lokacin lutu ya k'i da yi ba da to yi luna? amaluna lokacin da hadisi yi ya hmm. to من ke ci gaba ga akhbarana abu ali zai أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد حدثنا أبو إسحاق بن حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك حول السند لا يحاول لكم حدثنا أبو بكر بن زكريا حدثنا أبو حاتم مكي بن عبدان حدثنا محمد بن يحيى قال ومما قرأت ومما قرأت على ابن نافع وحدثني مطلف عن مالك حول السند وحدثنا أبو وحدثنا أبو بكر بن زكريا أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه حدثنا يحيى بن محمد حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا تأتي وتي سمعي شيخ الدور حين يبقى ثلث الليل الأخير كقل هذا شيء فقط كالشنان فيقول تتعجب قام من يدعوني فاستجيب له ذاق ميادوان وادوان ومن يسألني فأعطيه ذاق يدني ملايه ومن يستغفرني فأغفر له لما بقى فلا بني يمكن يغفر ولهذا wani ne ta hawili lisnad a isnadi jaba ko talibani kai wani a wani musa lau da hadisi ya joshi wala mu a tashi rumuzu yoni kala tuwa da sana'i sa'un nunin alif ko ramuzu ya haddasa na ki abbreviation nan ko kangoci wale anaye ko waga anan umaji anan ya zo niriya ko amma yana wani jikin ya ne kiyo an ba a nawu ya yi labari ba lai rumus na jagu da kiyo da gude da yi ba ni kaf tubu jikin ya jikin ya maja ha wai kine rawahu al-bukhari mim wai kine rawahu muslim nun wai kine rawahu an-nasa'i ko arba fo wai kine ke sahibu sunan sunan ne dan asnan arba wale yanne ji bata to ga je je rumu sai ne je biyo to mini mini mini ka tumu da kata kawai dai wa to dai a ce ku ga wa da wa ke ne ma nuna dia amma rumu ne yin da so da ga gobe ga so da yake ya sallallahu alaihi wasallam sai to ga ka sallah ta da ruka fuyi sallallahu alaihi wasallam ya zama ne ka so da yin kaga ngai ne sallallahu alaihi wasallam ko ba ga bana ba ne yin ka so da ko salam sallallahu alaihi wasallam lakin ya salamu kon sallah mu gaki ne sallallahu alaihi wasallam wanda suke kiyo nake wuzuri da yaji haka da kuka sallallahu alaihi wasallam ala bai wa annabi ladan to ga da mu jamun na ya lafiya na ji bayani a wajen da na kafa dinka ko sallah ka da ya ji kiyo ga yake ne a ne sallallahu alaihi wasallam ko gwa waga da shirin ya limamu nawa winu jiya sai muslim na mukaddima wa ku gaji daga wa kaso da ku a rawzu yake ne ga jiki ne a salata da yayi hu kaful alamar ta liya hadisi ga jiki ba da wannan kuka hadisin ne daga ya kwakka majoje dan guri na ba abu raira shi kashin sani ba dabnu samiti da jabir ibn abdullahi da ibn abi talibi da abu dardai bata da ba zai ba ku ga yi ba wani da ibn abbas ko da na na ishe da musulmai bata daga yanzu lullahu kullu lailatin ila samai dunya sai ce cije shefu inda roji sama yaji shi ne ya buka su lusun laili lasiri kaku na ga ya shiga su wuta ya karshe nan sai ya kulu sai ta man ya tsalu ne fawo ce za a bayar da ni laya hun man ya duni fa sa jibu lau za a bani a duwamin gwaduwa hun mai yadda su ne su haka su lau zima ba gafara da mincin jin gafara ni, a sha addu'a da amfani ba addu'a da amfani addu'a da amfani wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin sai ce ga ba mi addu'a mi agwa addu'a eh na jabbati kace ba mi addu'a na adalin za ta laka ibadi a ni fa in ni karibun ujibu da wata dayi za da an wuji mi shiga kiye duwa ga ni ga yakin bo ga gani ta ba ko a ba mi aduwa falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshuduna annabi sallallahu alaihi wasallam ga duwa wal ibada aduwa ga ibada man lam yas'al Allah yaghdab alayhi da no sai ba yaje sai ce ne sai ce na ji bi mi aduwa ba wajen mini da fice su ke sai jina wani a daga adamu ya wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al sai ya mini ji zalunci kawo fafa da yiya ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا وتغفر هي لنكونن من الخاسرين قال كده من زجاجه na. wani a nabi sulaiman ya rabbi biya buli mulkan sai ta mulki nan la bajiliya ba da zan dora je mulki ne zuman ba حدودا ولي عن ابي زكريا يا رب اني وانا العزو مني واشتعل الراس شيبة ولم اكن بدعائك ربي شقية شو تقع فاتي تاميريا جنجاني بيجي يكنما يرسني ويرس من اهل ياقوب واجعله ربي رضيا عن ابي موسى kun ba addu'a bai so ga yawo soci rabbi shirah li sadri wa yassir li amri wa halulu kudatan min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli waj'alni waziran min ahli harun akhi ba le ga zuba da soci soci yan bani tazu ko yan bani ke alamari fani ko ke zo ne da gitaran bona uno ya wala zanaji waziri ya mutu tuni zuma na sai la mi daga ni go Nga bai yaji ne anabi awu no wala kutuban tafasir yo ga da a ga wa ga sai ta anabi awu la ja ne ba duwa na anabi musa bane a sha duwa da amfani addu'a da amfani mini addu'a na alhaji ya boyin ba ga yi na, rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar yo ye wa ba addu'a ci ta ci wa ma ke ba za والذين جاءوا من بعدهم ليجد ربنا ربنا اغفر لنا تجفى به ولاخواننا الذين سبقونا bi بيجي ليش يزغن بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا annabi sallallahu wa ke gaza gaza kaza ba addu'a ni yadda ke mina abu rera ga annabi udu wallahi an yahdiya ummi ba sai ta addu'a ummi wa ga annabi ba sai ta addu'a la nami uba annabi ga Allah ma hadi umma addu'a Allah wunna ya abu ba a shi kenan ba ba ne ga addu'a da muhimmanci sarawi addu'a ne wani ya ne na ya mai daga gyara mu sai cakwa addu'a wan da na fiye ya rabbi ya rabbi wa mata'amu haramu wa mashrabu haramu wa malbasu haramu wa fuziya bil haram fa anna yusajabu lahu dai da dole mun yi sai tuwa sai amma haramu ya ji haramu abban haramu ya fo ko haramu ya kiyo zannan ke sai cakwa dubu ne e zaga ya ba don gaza sokon da ya bawo mai aniya sokon da ya bawo mai aniya yi ga gaci nan yustajabu li ahadikum ma lam yakul da'atu fa lam yustajabu jabuli sai ta guwa duwa zan gwa mine ba e ka ga ke kare yau ga game fa duwa sokon gwa hanin e zaga ya ci shin wuce diya ka tuna do sai ta guwa duwa wa wala ta tudu daga diya ka tuna wala ta wala wala ta glu fi jini gungo daga diya ka tuna a jini goma yana shi ban ga coci da waga wanda ya dimi yaushe kaba coci ne ba ga wani daga kwaye yin wani nga magi wuzu ma na ji mu je waga waya matsayi na ga ake yana ba ta nan coci mu je waga wala yin da ya jo misan da ji ba da baitul mamuro lọ́ọ̀lì ẹni lẹ́jì bá tẹ̀ yí àkágbé tó àdúrà ẹ̀bà àdúrà ìrìnà ẹwà àdúrà ìrìnà lè yí àkágbé tó lè ṣíṣí yí káṣí ale gan ìdàgé tí ẹ̀bà ẹwà gẹ̀ẹ́ lọ tẹ̀lú yáyà lọ́gbọ́nà tó ẹ̀kẹ́ wọ àdúwà gà náà yáyà náà ìdàgé ẹ̀bà àdúwà ìfú òjì tẹ̀wọ́ tìlú tó ẹ̀kí tó ẹ̀kí bẹ̀sùfà tẹ̀ tó ẹ̀kí bẹ̀ẹ́tùgùrù náà wà na zizi ya to ba ya ni adamu mele da kirki to ba so ce ba duwa ne sai ta ni gije da kashi shey mamudu to ba so ce ga jo ba duwa ni sai ke so mi ci ya mi lafiya shi na dana aduwa na make je gara na zanu ta ta ba wace da amma boci gina saboda boci giya man ata aw arrafan fa sadaka kun zakari kasara unzila ala muhammad wani zalu ba boci ko ba san ko da ne ji wani nan ko da ne na usujin a salatu ya nabi sallallahu alaihi wa sallam a salatu ji cabe wala a salatu ji sai da ya sai ci sai ji tasbihu sai lawo sai ci ga wani yin dora a gba ya sai ci sai ta gwaduwo yanda ji fata wanda mini adagun aduwo wa da cabe jawabul kafi liman sa'ala ani dawa ishashi ibn ne ba wadda tufatu zakirina ya limamu shaukani kemi ne ba zuwa ba nawa wazo yawe wanda ku tuhun ne shi da bugu ya addu'a da muhimmanci sarawi shedi shi da bai ba addu'a ne zai ba yana tace lukiya ba yazo sai da ita bai wa a cikin ogu sai ba addu'a ne ba daga tace ke goso amma motar da shiga addu'a ja wal iyazu billahi na ja kidan alusunnati wa jama'a sha sai ya ja ba ni gafara ni وقلت استبشروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا فبقول يزفوا بغفرا يزفوا بغفرا bata yi ya ji ya ce laifi kullu bani adam khata ba an dole laifi ji ciyo wa khairul khata'ina tawwabun zai maji alkhairi ga min zai je cin na ga zai ji tuba na ga ba ka wani gara mai sai ci ma ya da zina surfa ala anfusihim la takna tu min rahmatillah ya ne jaba ne je ta ne ga ba ka ne gara mai inna lafiru zunuba jami'a sai ta fadda zunubi bayani ya ji damo ga ji ce ta sai zunubi ya wai ni ba tauhidi musulunci al-islamu tajibu ma qablaha musulunci yan dora na bi kayi musulunci wadda da musulunci na kan yana wajibi ko musulunci fatan wasu yani Ni ne tire ti zayanu hajiji da bana annabi sallallahu alaihi wasallam ga man hajja da na gajiji wa lam yarfus wa lam yasab raja ka yawmi waladatu ummu da na gaji haji mulkin alfasha da tun fasikanci da haji ba ma ki gena wa da ke keminan numu ne ba lalle ba ta fiya sallah wutu azu sallah jimma umura lo umura ba ta yana ji wakile fi zaya a salawatu khamsi sallah mutu wa juma ila juma juma lo juma wa ramadan ila ramadan na ramadan na ramadan mukaffira sun lima baina wani wala kisi ya dalle ne da takali bane ko bizai bai ta bayar kai da ya ganin ne ka da irina ya su fi da ku gulo masallaci kile fi zaya Allah adlukum Allah ma yamhu Allah bil khataya wa gami lawi yana sai da lafi ne fi zayana wa yarfa bi daraja tu mai lalata lalata daraja da tuna kalu bala a ga a ga anabi wani anabi ga isbagu lidwan sai da alula jin to kaku na bawaya to kaku na bele ko bawayin jana وكثرة الخطى إلى المساجد لأن بيزن إذا قيدا بمسلاتنا وانتظار الصلاة بعد الصلاة لأن يزن فيك صلى زما يصلى فتنقل جدنا دنقلوا نجي نفسنا في ذلك amma dokun nan yi ya ja yi fi dokun da ya ce fa ji ebe na anabi sa alaihi wasallam yawon yaji yusuf faru ko ni wani yuzu na gariya dima shi ne na fondoro ne fi yejo fondoro ne fi yejo ungoyi waje dole fondondo kandondo ike jiki bitike hasibu an fuka dukkan lantu hasibu lalu ji bitu dinu bitike ka ne to aji bitike bezo ne ebe kibo fondoro yeji ne ki fondoro ye ne ci ba yi dokun da yake saruji yi dokun da tubaji yi dokun gangani da ya tuguru ne ojú o tí sàrẹ́ fàbíyí tí ti fàbíyí bẹ̀rẹ̀ tí ti azọba yìí gé tí ti alúwa alámọ̀rí agé mọ̀. mọ́lẹ̀ wàhálì ìtúrùkù kúlù ha náà kàrin kanganin ga yabo hadisi ya nuzulu nan ga malaka mafariji eh la salla e, ya muhimmanci kiyamu karshe bo ko mana ya shi sulus laila kirge na ji nafila amina laili sata jaddada na fi na tallaka, asa anya ba'a saka rabuwa a makaranta namuda. Wani iya yanzu sai ga dokokin Layla na ke fila tsirai, nisabuwar aron Kusminu Khalila, ya yi na yi zama, minna na yi na yi ci, minna na yi ci, kuma kuma na yi ci, minna na yi ci, minna na yi ci, minna na yi ci, minna na yi ci, minna na yi ci, minna na yi ci, minna na yi ci, minna na yi ci, minna na yi ci, minna na yi ci, minna na yi na gami alama ya alusunna